songs of blues. Greatness. DJ Natune. Na mensch, abin da kike so, ni shi ma nake so. Bin da baka so, lalle tabbas ni ma bana so. An ce ga indo, na ce bana so. Na san me nake so, zuciya ke take so. Bana san rashin ke, ruwa son ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ki ruhi na ke tafi san ta kusanta buɗe gare ni kofa kofar da zan iya nuna kauna so ni so nake ba ruwa na sha na ki kadai nake so na sha ruwa na kau ki ban na sha akan ki an ce mi sha sha sha ya akai ya za a yi ni fake na kira a yi banki komai zan iya yi huya ya danke zabi na ke ce zabi na ki shiga raina ki shiga raina ah, ah. bana san rashin sonta kusanta buɗe ni kofa kofar da zan iya nuna kauna bani san rashin ruhi na ke tafi santa kusanta buɗe ni kofa kofar da zan iya nuna kauna zo ba ni zo ba ni zo ba ni siento nada. DJ Neptune, hit me. The best of magic. Sounds of Neptune.